wato daga ƙarshe shi yasa za mu ga dabbar layya da ake yankawa idan an yanka dabbar Allah sai ce lan yanala Allah luhumuha wala ya na yanaluhu taqwa minku ba abinda Allah zai da naman ko jinin abinda Allah yake da alaƙa da shi shine tsoron Allah ɗaya daga cikinku. me yasa shi kanshi azumin da ake fuskanta da ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafsu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alimallahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد سيتي sai yace الله hududullahi fala كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون duk wannan bayanin Allah yana yi ne ga mutane dan mutane su zamanto masu jin tsoron sa shi yasa da yace wato wata zawwado ku yi guziri idan za ku yi tafiya amma fa inna khairar zadi a taqwa mafi alherin guzuri shine guzuri nawa na tsoron Allah yas'alunaka anil ahilla wal hiya mawaqitu lin nasi wal hajji wa laysa al birru bi an ta'tu al buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa atu al buyuta min abiha wattaqu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a wajen aiki ba wanda zai yi aiki Allah ya karba aiki in bashi da takawa shi yasa yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban aikin wanda suke da takawa ne a wajen abin da ya shafi wato riga kaya tufafi da dan adam yake sawa cewa ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha amma cewa wa libasut taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace riga har ake cewa idal mar'u lam yalbas yaban min at-tuqa tajarrada ulyanan wa in kana kasiya idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba ko ka ganshi ya sa kaya yana tafiya to tsirara yake tafiya fa khayru libasil mar'i ta'ati rabbih wa la khayru fi man kana lillahi asiya mafi alherin dan adam shine ya sanya tufafi na da'a ga ubangiji babu alheri ga wanda ya dimfari sabon Allah ga dangadan yana yi ba wanda zai zama babba a gurin Allah in ba da taqwa ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma da matsayi a gurin ku a gurin Allah shine wanda yafi jin ainihin wato tsoron sa shine babba a gurin Allah a munasabobi da dama Allah ta'ala ya ta maimaita wannan kalma ta taqwa da ya zo a kan maganan dukiyar marayu ce wal yakshan ladina lautar kumin kalfihun duriyatan afan kafu alayhim sai ce fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sabida su ji tsoron Allah akan dukiyar marayu akan wannan munasabobin da yawa dan haka 'yan uwa kamar yadda na faɗa ba tsawaitawa zan yi ba babban abin da ya kamata Ramadan ya zamanto makaranta ce wacce za ta alakanta ɗan adam da Allah matsalar da yake da ita a baya gyara sannan idan an shiga ciki ta gyara bayan ramadan ya zamanto kar ya sake bata alaƙar da ta wuce a baya domin abu ne yanzu idan Allah ta'ala ya kai ka wannan wata na ramadan ba dole bane shekara mai zuwa kuma Allah ya kai ka wata ba dole bane mun ga wannan ya faru da dama to don haka kamar yadda na faɗa na ga ana min ishara lokaci yayi na ga malam ya shigo ciki ya fita ban san dalilin da yasa ya shigo ciki ya fice ba yana waya ne ku to insha Allah zan yi kokari ba tare da bata lokaci ba nema an har hada nawa na wal da gaggauta fararin falalla ne in cika wandona da iska an yi gaba tunda Allah madaukakin sarki ya kawo malam kamar yadda na faɗa muku ba wadu nake yi ba magana ce ta gaskiya ni ɗalibi ne daga cikin ɗalibai kuma ni dinnan da kuke gani malam yana daga cikin malamai na da nake alfahari da su shi yasa nake roƙon Allah Allah ya ƙara masa tsawon rayuwa Allah ya ƙara masa rufin asiri kamar yadda na faɗa da yin wanda suke garin nan ba za su iya sanin cewa ba kasantuwar malam a cikin su ni'ima ce babba ta ilimi amma wallahi sai ranar da bashi sannan mutane za su gane haka don manzan Allah ya faɗi cewa idan Allah zai ɗauke ilimi to zai ɗauke ilimi ne ta hanyar malamai cewa ya inna Allah ta'ala la ci za a intiza'an zai uku milar iba Allah ba yadda za a iya baka ilimi ya fusge ilimi an do an tare za a yi karatu ce to jama'a da Allah ya haƙuri Allah gafata malam mai faru kun san ina da yan adawa jiya na kwanta an zo an kwashe karatun an yi gaba ni ma yanzu ban sai da za a yi kowa ya kama gaban shi zai yi duk wanda yake jin haushin ka in ka riga kai karatu dole ya kyale ka tafi dinda za ka tafi da karatun annabi ya ce in Allah zai ɗauke ilimi to zai ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai kagan aka ɗauke malami a gari kafin a samu wanda zai kwafi makwafin malamin to shi kenan da haka ina kira zuwa ga ɗalibai na karatu ga duk wanda suke karatu ne ya dame su wallahi musamman ɗalibai na sunna to su tsaya su yi karatu su tashi su karatu kuma ina rantse muku da Allah wasu maganganun shi malam ba zai so in yi ba amma nakan yi ko a wani gurin ne a Kano mun shiga rigingimu da Abdul Jabbar a can lokacin da yake so zai gora mana kan harkar karatu na ce masa na rantsi da Allah ba alfahari nake maka ba amma duk abin da kake takama da shi a dai wannan karatu na kasar Hausa da ake na luga nace wallahi mun karanta nace kuma ka tambayi duk wani wanda yake dan bangaren ku ne wanda yake haurawa ya shiga Sudan ka tambaye shi ka ce masa waye wani nace malam wani shine malamin mu in kai baka san shi ba su sun san shi nace kuma ka san ƙarya ne barewa ce gudu dan ta rarrafe wallahi ba zai taba yiwa ba to musamman irin waɗannan karatu yanzu da suke da tsadar da wala ba ko ina zaka je ka same su ana yi ba karatu irin wannan na luga da ake wanda ake takwinin ɗalibai a mayar da su malamai da shi karatu irin wannan na mazhabar malikiya wanda ba kowa bane sai wanda ya isa amma malam Allah ya sauke masa irin waɗannan karatattukan sun fi komai sauƙi a gurin ni shaida ne kai ka sani sanda kuka zo Kano da barin kuka dole da zuwan mu Kano ka san ko da tattafai nawa muka zauna muka yi a gaban malam mun yi karatu daga bango zuwa bango an sa littafi kaza an yi littafi kaza an yi littafi kaza an yi littafi kaza magana ta ƙarshe da zan tsaya a kanta ɗalibai haddani kaina a ciki mu ji tsoron Allah akan malaman domin akwai jarrabawar da Allah ya mana duk inda alheri yake zaka ga nan shi dan yake zuwa yi baƙe baƙe yayi kaka gida ya hana komai tafiya akwai wata magana da wani malami ya faɗa yace wallahi in ba sa'a ba idan aka je lahira ɗaliban bid'a za su kai ƙaran malaman su gurin Allah mu kuma ba sa'a ba mu ne malaman za su kai ƙaran mu gurin Allah domin ba wanda za ka samu ya sha wahala ya karatu ya sai littafi ya yi bahasi yana ƙoƙarin ɗora mutane a kan tabarkin da za su tsira irin malamin sunna kuma za ka samu ba malamin da ɗalibai ke majafaɗi irin ɗaliban sunna mu du tsoron Allah mu faɗa ma kanmu gaskiya shi yasa zaka samu a nan ƙasar tsarin da ake da shi da gurin karatu duk wanda ya je wani zaure din zai yi karatu kafin ya fara komai to littafin ta'alimi yake fara koya dan ya san darajar karatu shi yasa ai gashi nan yanzu da Allah yana jarraban mu mu ɗaliban sai kai karatu sai Allah ya kwashi albarkar karatun ya baka da wahala saboda baka san mutunci da girma da kima wanda suka karantar da kai ba kuma kai yanzu kana sa ran nan gaba ka zama malami a girmama ka kai kuma wanda ka same shi a matsayin malami baka girmama shi ba ai kamata dinu to da yadda kai kai ma haka za a yi maka kwanan nan ba da dadewa ba wani dan bid'a yanzu ya same ni yace Allah gafarta malam da mu da ku da Allah ya jarrabe mu nace mai me ya faru yace mu ɗaliban mu mun yi mun yi su zo su yi karatun sun ƙi. yace ku kuma ɗalibanku suna da ƙoƙarin karatun yace mu suna girmama mu girmama oba amma mun yi mun yi su zo su karatu sun ya yace ku kuma da ku suna karatu sai dai ba su da biyayya ne babin da yake faruwa ba ke nan to kuma dan abu ya shafe masu sai akidin tsoron Allah ya ke faɗa gaskiya Abdullahi dan Abbas tashi zai yi tafi karatu gurin abdullahi dan mas'ud mun san kowa ya abdullahi dan mas'ud a duniyar karatun qur'ani wanda saboda kwarewarsa da iyawarsa gidan karatun qur'ani annabi zai zaunar da shi yace iqra alayhi alqur'ana karanta min qur'ani inda yace aqra'u alayka wa alayka unzi annabi yace masa inni uhibbu an asma'ahu min ghayri ina so zan saurari karatun ƙur'anin daga gurin wani na ne ya ce akwai lokacin da faƙara'atu alaihi suratan nisa'i hatta a teku hadhihi al'aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida annabi ya ce masa hasbuka la'ana. ya ce faltafattu ilai fa idza aynahu tazrifan yana daga cikin mutane guda hudu da annabi ya ce a koyi karatun ƙur'ani daga gurinsu amma abdullahi dan masa'udu abdullahi dan abbas nan da annabi ya masa addu'a ya ce allah ka sanar da shi fassarar littafi ƙur'ani kenan sannan ka fahimtar da shi addini amma haka zai tashi ya tafi karatu ya tafi karatu idan ya tafi karatu wajen abdullahi dan masa'udu ya kwanta yana bacci bayan sallar azhar yana kailula dandamalin kofar ɗakin abdullahi ɗan masa'udu nan abdullahi ɗan abbas zai zo ya kwanta ya yi matashin kai da shi iska da komai da komai na dukan shi ba zai sa a tashi abdullahi ɗan masa'udu ba har sai la'asar ta yi ya tashi daga bacin shi in ya zo ya buɗe ƙofa ya ga abdullahi ɗan abbas a kwanci in ya gan shi a kwanci abin ya masa nauyi ya ce karka manta kai kana daga cikin ahalul baiti kuma an umarce mu an ce mu girma mutanen gidan annabi ya nuna masa damuwa cewa dan mai san ka zo baka tura an taso ni ba idan abdullahi dan mas'udi ya nuna damuwarsa cewa abdullahi dan abbas ya ahlul baiti ne yana da haƙƙi a girmama shi a matsayinsa na ahlul baiti sai abdullahi dan abbas ya ce ma abdullahi dan mas'udu haka za umirna an nasna abi ulama'ina yadda aka umarce ku ku girman mutanen gidan annan, mu ma haka aka umarce mu mu girman malamanmu to shi yasa abinda ibnu al-qayyim ya dade yana magana a cikin igasatul lafat yace ba wata hanya da Allah ta'ala zai umarci dan adam ya ci ya abu sai shedan ya zo masa ta kofa in ma a samu at-tafaridu ko al-ifratu da wanda koye at-tafaridu da al-ifratu duk an samu matsala at-tafaridu ya sa ka inda ya kamata ka kai ka kasa kaiwa al’ifiratu kuma a samu a tajawuz wuce gona da iri ya ce ta wannan ɓangaren ne yayin da Allah ya umarni ya ce a girma malamai sai shi ɗan ya zo ma wasu ta ƙofa wasu ya zo masa ta ƙofar da suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba malama ana samu ko ba a samu wasu kuma ya zo masa ta hanyar a tafuri haƙƙin da ya kamata ya ba malaman sai suka kasa ba su shi aka samu innan matsalolin da haka ina kira zuwa ga ɗalibai ‘yan uwana ire-ire na cewa nan gaba muna sa ran mu zama malamai ko muna so a bi mu to idan muna so a bi mu to mu haƙura mu ma mu bi to sai a bi mu wa nan gaba akwai wani da suka zo ana suna faɗa da ɗan da ya haifa walla ɗan ya ja layi ya buɗa ya ce baban in ka isa ka tsallako sai na bazar da kai wallahi yana ji yana kallo ya ce ai ba na ma fara ba na san za iya da na zo yana binciken ta ya aka yi wannan mu'amalar ta zama haka ɗan da ya haifa aka ce ai shi ma ai haka ya aiki da nasa iyayen shi ma lokaci in suka fara rikici da nashi iyayen sai an hauro an raba su shi yasa shi ma ɗan shi ya ja daga yanzu ci in ya tsallako su ya bazar da shi da haka ina muku wasiya da ni kaina mu ji tsoron Allah dangane da malaman da suke karantar da mu kuma duk wani malami da ya karantar da kai karkai masa butulci domin wallahi Allah ya yi rantsi ba zai kyala butulci ba don haka kamar yadda ake faɗa ko annabi ya faɗi cewa kowane mutum da ya mana alheri sai da muka saka masa ya ce sai sai da na abubakar shi tarakna mu kafa a tahulin to haka kowane mutum da ya mana alheri a duniya mun yi kokarin saka masa amma malam mu ba mu da wani sakamako da muke da shi wanda za mu iya masa mun bari in an je lahira Allah ya saka masa da haka mu dai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon sauke nauyin da ke kan duk wani wanda yake malami ne namu ya karantar da mu kada Allah ya jarrabe mu ya zamanto muna daga cikin ɗaliban da za su yi ma malamai tawaye da butulci da rashin mutunci wannan shine addu'a ta ta ƙarshe da zan yi wannan aure kuma da za a yi gobe Allah ta'ala ya sa masa albarka Allah kuma ya sa a ce gara da aka yi Allah ya ba su ainihin wato zuri'a tayyiba Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara rufa masa asiri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shi Musa Sunna Allah ya saka maka da alkhairi da kuma dukkan wato yan uwa da suka halarci wannan muhawara a takaice kamar da muka ji malam ya gabatar da wannan darasin wato ba ba shi mawuzi ba cikin kadara wani. da yawan nan suka isu bayan sun yi tafiya mai tsawo kusan sun taso daga kaduna maimakon su biyo hanyar ta gida sai kuma aka sami jarrabawa wasu daga cikin suka yi bacci motar ta ɗauke da tafiya hanyar lagos sai da suka yi nisa tafiya mai yawa suka zage wata makera ko da suka iso gaskiya yamma ta yi nisa shi yasa yana iso ya ce mu musa ustazu ina ganin maganar na haka take duk wanda ya ƙi bin hanya allah tun a duniya tuku, ina fatan mana ta da kyau to duk wanda ya bace hanya ma a duniya zai sha wahala balle ya ki bin hanya Allah kaga a lahira ko zai fi shan wahala balle su su malan hanya Allah ce aka biyo jarabawa ce aka samu muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri insha Allah sheikh wato babban malami a sheikh Abubakar Muhammad Abubakar Samanaka yana gurin a yanzu kuma ya min umarni cewa in faɗa ma malam musa yusuf asar suna cewa gobe iwar haka in sha Allah ba akwai wani karfi don haka umarni ne ya ce ba shara da malam ina ga kamar da malam ya ce kuma mu yi da'a ga malaman mu in sha Allah wanda ba sa wa Allah ko mun idan Allah ina ganin malam akwai darasi don haka a darasi gobe in sha Allah za a kara abuwa kamar da aka fara karfe tara daidai insha Allah Allah ne ya sai ki kai mana annabi ba wata wato wata a tafa wata kamar ta ruwan sama ko a cikin kama da haka insha Allah ku ga kun karatu sannan kuma magana daurin aure karfe biyu yanzu za a yi shi a jihar Sami da kan insha Allah bari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wannan ba ta gaba ce ba ita ba ne